أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل تقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير جميع المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كملت wa iza bana lami atadda illa bi raka'atin kamulat wa iza bana da yake an yi bayani akan cewa shi mamu shina bin a liman shina bina'i saboda alhurmar sallah shi ma haka mai biya shina bina'i saboda haka na shi ma wanda kasance fazun na shi ma shina bina'i saboda alhurmar sallah amma ai an ka ce saboda falalul jama'ati to liman na bina'i amma mai sallah shi ɗaya bai bina'i saboda shi ɗaya ka sallah to wa iza bana idan ya kasance shi liman yayi bina'i ko kuma mamu ya bina'i ko kuma wanda afazun yayi bina'i lam ya atar da ba zai yi kididdiga ba illa bi raka'atin sai da kan mulat, wanda ya kasance ta cika da sajaddanta sai raka'a wanda ya kasance ta cika sajaddanta ya samu a shekenan kaga in liman ne zai na'i da raka'a wadda ya kasance ta cika da sajaddai kamar al misali kenan ya zanna yana zaman tahiya sai haɓa ta taho mishi in ya tahiya wanke jini in ya dawo da dawo zamne saboda da zamne ya bar sallah ta ko kuma shi na tsaye ga raka'a ta ta biyu haɓa ta taho mishi in ya tahiya wanke jini ya dawo tsaye zai komawa ko kuma ga raka'a ta ta uku ko raka'a ta ta hudu idan ya dawo tsaye zai komawa to shi ne ya ce wa iza bana idan ya kasance shi liman yayi bina'i ko kuma ya sallaci ɗaya bina'i ko mamumi ya bina'i lam ya tadda ba zai ƙididdiga ba illa bi raka'atin sai da raka'a kamulat wadda kasance ta cika da sajdanta wa atamma makanahu in tamma faraga imamihi wa amkana wa atamma makanahu ya cika sallah wuri ne in zanna in ya zaci faraga imami wa atamma makanahu ya cika sallah nan inda yake in zanna fara ga imamihi in ya gaji cewa limami ne ya ƙari sallatai ta yi wa a kuma nan inda ya tsaya shi na ya cika sallah wannan wurin to sai ya cika sallah wannan wurin amma in zanna ga imamihi da ya tafi wankin jini shi na cin wajen wankin jini ya tabbatar da kila ala misali mu ɗauka mu ce ga raka'a ta uku ce a jini ya taho mishi ya bar liman ga raka'a ta uku ya tafi wajen wankin jini shi na can watan sai ji sallame wa limami kaga tabbatar da limin ya ƙari sallatai kenan ko kuma shi na da to lalle hakika han shi dawo mai ya sallami sallatai to wa atamma makanahu ya cika sallatai inda yake in zanna faraga imamihi in shi na da tun ƙarewar liman ga sallatai ko kuma shi na shakka balle ma in ya sani wa amkana kuma ya kasance nan inda ya tsaya shi na wai cika sallah wannan wurin wa illa fal aqrabu ilayhi to wa illa in ya kasance watan can inda zai cika sallah ta yi bai yiwa cika sallah wurin saboda wurin watan akwai mani'i mai hana cika sallah wannan wurin ke da wurin shi na da najasa ko kuma wani hukuntaccen wuri na to nan kan fal aqrabu ilaihi fal aqrabu sai ya cika sallah ga mahi kusanta wuri ilaihi zuwa gare shi wurin da an mahi kusanta daga inda ya wanki jini da can inda ya wanki jini wurin bai yiwa ya cika sallah wannan wurin saboda akwai najasa kusa gare shi ko kuma wani hukuntaccen wuri na to sai shi koma ga wuri wanda ya kasance mahi kusanta na ga wannan wurin ya cika sallah wa'illa in ya kasance can da an ka ce watan shi cika sallah ta yi ga akarabin makanin shi cika sallah ga mahi kusanta wuri a makana wanda ka yiwa sai bai cika sallah wannan wurin ba matsalar sallah ta ɓaci ko kuma ya kasance wurin bai da kyau an ka ce shi cika sallah watan bi a karabin makanin ilahi sai bai cika sallah wannan wurin ba matsalar sallah ta ɓaci ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد ورجع يا ya واتنشي وند وانك جني يا داو إن ظن إن يغتي بقاء إمامه yana ganin zai cimma liman in zanna ku. in shi na da sun shi cimma sauran sallah tare da liman ko kuma shi na shakka ko kuma ya san da cimma sauran sallah tare da liman to wara ja'a ya dawo watan in zanna ku. in shi na zaton shi cimma liman cikin sallah walau bi tashahudin ko da ko tahiya ta karshe shi ha ganin zai cimma liman gare ta to ya tuho ko kuma watan zai samu sallama hmm, ko da ko sallama zai samu zai dawo ya zamna domin ya samu tahiya tare da liman